radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الله على النبي صلى الله على محمد Radio Hausa BOH ne yake magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka hada da mu koyi harshen farsanci sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma ga watan fabrairun shekara ta 2024 masu saurare ko kusan cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta 1947 kasashen da suka yi kawance a yakin duniya na biyu wato amurka da tarayyar soviet faransa da kuma ingila su rataba hannu akan wata yarjejeniya akan yadda za su rarraba kasashen da suka kwace daga hannun makiyansu kafin haka dai kasashen da tarayyar soviet ta mamaye a wancan lokaci wato hungary poland romania da kuma bulgaria duk ta tilasta masu bin tsarin gurguzu sauran kasashen kuma sun hada da italiya da finland amma kasar jamus an raba ta biyu sannan kuma japan ta koma hannun amurka gaba ɗayanta bayan murkushe ta a yakin duniya na biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 74 suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta alif da hamsin sanata mike cathy dan jam'iyyar republican a majalisar dattawan amurka ya mika wa majalisar sunayen mutane biyu da biyar ma'aikata a ma'aikata harkokin wajen kasar amurka waɗanda yake tuhumar su da yi wa gwamnatin tarayyar soviet aikin leƙen asiri kuma suna goyon bayan siyasar gurguzu bayan haka an kafa wani kwamiti ƙarƙashin jagorancin shi mike cathy din wanda ya kori jami'an gwamnati kimanin dubu biyu daga aikinsu ya kuma ɗaura wasu masana da mawaƙa da kuma wasu fitattun 'yan wasa na sinima da ƙarshe a shekara ta 1954 sanatocin jam'iyyar democrat sun bayyana cewa abinda sanata mike cathy ya faɗa ba gaskiya ba ne ya tsara lamarin ne da kansa domin cimma burinsa na siyasa da haka kuma sa kawo ƙarshen lamarin wanda ya cutar da dubban mutane a ƙasar amurka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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Hassan barka ne ke muku lalle haban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirin da muke dauke da zasu zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran sojojin isra'ila sun zazzafa kai hare-hare a yankin rafa da ke kudancin zirin gaza a iran ana shirye-shiryen gudanar da bikin zagayowar shekaru 45 da cin nasarar juyin juhadin musulunci a kasar za mu ji tasirin wannan juyin a afirka a kasar senegal ana fama da zanga-zangar adawa da ɗage zaben shugabancin kasar tun suka labaran kamar da za su zo muku sojojin isra'ila sun zazzafa kai hare-hare a yankin rafa da ke a kudancin zirin gaza da sanyin safiyar wannan asabar shaidu sun ce an kai hare-hare a kusa da wannan birni mai dauke da falastinawa kusan miliyan ɗaya da uku fiye da rabin al'ummar zirin na gaza amurka dai na ganin isra'ila na wuce gona da iri inda take da fargabar barkewar wani bala'i shi dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya umarci sojin kasar da su kaddamar da wani gagarumin farmaki da nufin fatattakar bataliyoyin hamas na karshe a cewar sabon rahoto daga ma'aikatar lafiya ta hamas wanda aka fitar a wannan juma'a mutane 27,947 ne aka kashe a gaza tun farkon farmakin a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo ta buƙaci kasashen mali niger da kuma burkina faso da su sake yin nazari kan shawararsu ta ficewa daga ƙungiyar tare da bayyana irin illar da hakan zai iya haifarwa a yayin taron kwamitin sulhu da tsaro na ƙungiyar ta ecowas da aka gudanar a ranar alhamis a abuja an bayyana cewa ficewar waɗannan ƙasashe uku zai haifar da illa ga 'yan ƙasar da kuma haɗin kan yankin wakilan kasashen yammacin afirka sun yi gargadi kan karin kalubalen yaƙi da laifukan da ake aikatawa tsakanin ƙasa da ƙasa da kwararar bakin hauri ba bisa ka'ida ba da kuma ta'addanci a yankin sahel idan ƙasashen suka yanke shawarar ficewa daga ƙungiyar a ranar 28 ga watan janairu ne ba bamako niamey da kuma wagadugu dukkaninsu ƙarƙashin jagororin gwamnatin soja suka bayyana aniyar su ta ficewa daga cikin ƙungiyar ta cdao ko kuma ecowas bisa zargin cin zarafin su da ƙungiyar ta yi To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. A Iran a gobe ne ake gudanar da bikin zagowar shekaru 45 da cin nasarar zuwan juhal musulunci a kasar. Zuwan juhal musulunci na Iran dai an bayyana cewa ya zaburar da mutane da dama a faɗin duniya. musamman al'ummar afirka waɗanda suka shafe shekaru aro-aro suna fama da zaluncin turawan yamma 'yan mulkin mallaka zuwan juhal musulunci na iran ya yi tasiri ga yunkurin 'yantar da jama'a afirka musamman a afirka ta kudu wanda ya kawar da mulkin tsirarrun fararen fata a wannan ƙasa ita dai wannan yantacciyar ƙasar ta afirka ta kudu ita ce ta shigar da kara a kotun ƙasa da kasa ta icj kan gwamnatin wayar launin fata ta isra'ila kan kisan gillar da ta yi wa falastinawa a gaza bukukuwan cika shekaru 45 da samun nasarar jun juhal musulunci a shekara ta 1979 a iran a bana ya zo ne a daidai lokacin da kasashen afirka da dama suka karbi makomarsu a hannu burkina faso da mali da kuma niger na daga cikin kasashen da suka yi fatali da mulkin mallaka na faransa yayin da suke neman 'yancin kai na gaskiya tun bayan nasarar juyin juhar musulunci jamhuriyar musulunci ta iran tana ci gaba da kulla alaka mai amfani da morar juna da kasashen afirka iran na neman yin haɗin gwiwa da kasashen afirka a bangarori daban-daban da suka hada da kasuwanci tattalin arziki musayar fasahohi da al'adu ziyar da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya kai wasu kasashen afirka uku a bara shaida ce da ke kara haɓaka alaƙa tsakanin iran da kuma kasashen na afirka rahotanni daga senegal na cewa an yi gama a ranar juma'a a yayin zanga-zangar da aka yi a dakar babban birnin kasar da ma wasu larduna da nuna rashin amincewa da ɗage zaben shugabancin kasar bayanai sun ce wani ɗalibi ya mutu a san a gefen wani gangami a wasu garuruwan arewacin kasar kamar luga masu zanga-zanga sun kona tayoyi an kuma kama mutane da yawa a kudancin senegal babban birnin kasar casamance zigenshore tungarar dan adawa usman sonko da aka daure shi ma an yi tashe-tashen hankula har zuwa maraice a birnin dakar an rufe dandalin place de la nation inda aka sanar da taron an jibge jami'an tsaro da motoci masu sulki an baza jami'an 'yan sanda da dama domin hana gudanar da zanga-zangar senegal dai ta fada rikicin siyasa ne tun bayan dage zaben shugabancin kasar da aka tsara yi a ranar 25 ga watan fabrairu nan lamarin da ya kara rura rikicin shine amincewar da majalisar dokokin kasar ta yi da dokar dage zaben da watanni goma wanda 'yan adawar kasar ke gani cewa tamakar rusa kundin tsarin mulkin kasar ne to jama'a karshen labaran duniyar kenan tumar da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na mukoyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 84 inda a cikin darasin namu na yau za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa sun yi wata doguwar tafiya zuwa wasu yankuna na iran inda suka je lardin ardabil wanda ɗaya ne daga cikin larduna da ke arewa maso yammacin ƙasar iran wanda ke da duwatsu da tsaunuka masu tsawo da kuma wuraren shakatawa game da dazuzzuka wanda mutane sukan kai ziyara a waɗannan wurare musamman a ranakun hutu sai kasance tare da mu a cikin shirin namu na yau domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id wanda ya kasance tare da shi a cikin wannan tafiya to amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su baki ɗaya kamar haka. جالب mai ƙayatarwa. Ce jaleb. A da ƙayatarwa. Dotaraf. Ɓangarori biyu. Jote. Titi. Jangal. Daji. Jangal ha. Dazuzuka. Mazra'e. گونه اینجا نن من دوست دارم نی اینا سان کی یوشی ما میرسیم مو زم ایسا ساعت اوه پنج بیر تو خسته شدی کی کگجی من خسته نمی شوم نی بنگجه بسیار سوسی زیبا میکاو سرسبز کره شر سرسبزتر مپی زما کره شر خونک میسنی تر مپی سنی به همدیگر گجونه نزدیک کسا نزدیکتر مپی کسا به خاطر سبودا هوا اسکا هوای خوب اسکا میکاو شهر برنی شهرها برانی روستا قوی روستاها قوی که زیاد میوا زیادی یوا آنجا چن ببین duba gove sanuwa gove ha shanu gusfand tunkiya gusfand ha tumaki man mibinam ni ina ganin domdori garken kiwon bisashe kar aiki muhim mai muhimmanci mardom mutane mole kasi budan mallakar wani Hamin? Wannan. Man Yanki. Man fakir mi ko nam. Ni ina tunanin. Sonnati. Na al'ada. Moodern. Sabon yayi? ما داریم مو منده To madalla to jama'a masu saurare da wannan ne za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin ne abdullahi salau katsina ke muku fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba to shirin mu koyi harshen farisanci kenan yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Assalamu alaikum. Barka mu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi na ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin kwanakin goma na alfijir ɗin cin nasarar jin juyi halin musulunci a nan ƙasar Iran ne shekaru arba'in da biyar da suka gabata. Don haka za mu gabatar muku da mawaka daban-daban da suka yi waƙe game da cin nasarar jin juyi halin musulunci a ƙasar Iran inda a wannan karan za mu kawo muku gungun mawakan kur domin jin irin waka da suka ita kan nasarcin juyin halin musulunci a iran چون نجات انسان شعار تو من که در راه حق افتخار تو این گلی این گلی پاسدار هم خسم اهریمنان دوستار هم بود شعار تو به راه حق بیا ما تو سمر شرف ای گذشت ز در ره ادب لب زدم نام تو پایه ستم پشت اهریمنان گشته از سخن مرز تو نیم را همچو سنگری حافظ ملت و دین و دفتری بود شعار تو به راه حق بیان زما تو را درو امام برو سلام امام امام امام امام ای ای در ره چون تو دشمنان ترک سر ترک تن کنی نازمان دشمن شکار تو عشق تو بحر تو اقتدار تو بد شعار تو به راه حق به زما تو را درو زما تو را سلام خمینی ای امام madalla a gaishe da gungun mawakan ku da suka gabatar da waka kan cin san jin halin musulunci ta Iran da fatan masu sun amfana kuma ta kaitar da su. Zan jalin zamu shirin a nan sai a tarbi mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wata sabuwar wakar kan jin halin musulunci na kasar Iran. Amma adin wani sallafa shirin kammala ni ma da kunshi nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. to ina kuma da wani neman muka kawo karshen gaba da shirin namu na wanda lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka na agarsi da na kasance da kuke ke cewa mu ne lafiya